yana fahimtan abubuwa fahimta mai tsanani har ta kai ga cewa yakan zauna yana magana ko kuma yana aiki wasu na magana a gefe yana tare da su a cikin maganan da suke yi idan suna cikin tattaunawa ya sa baki alhalin kuma yana aiki a nan ga wasu kuma a gefe su ma suna magana su ma yana sa baki a cikin maganansu sai mutane suna mamakin irin kwakwalwan da yake da shi sai yake ce musu ai shi zuciya biyu Allah ya bashi yana da zuciya biyu zuciya ɗaya tana wani aiki ɗaya kuma tana wani aiki kuma sai wato Allah ya kaddara cewa mutum ne wanda yake kusan ya fi kowa gane hanya wato akwai abubuwa da na baiwa daban-daban wanda shi wannan jamil ibn ma'amar yake da shi so lokaci bayan lokaci yana nuna ma shawa akan shi cewa zuciya guda biyu yake da shi yana da zuciya da zai iya yin kaza a wata zuciyan kuma ya iya yin wani abin daban a daidai lokaci daya saboda haka duk mutane kusan sun yadda saboda ga abu nan suna gani a aikace ana nan ana nan sai aka zo yakin badar aka zo yakin badar sai jamil ibn ma'amar ya fita tare da ƙuraishawa aka je yaƙi ana cikin yaƙi yaƙi ya tsanani aka gwabza yaƙi aka kashe manya-manyan ƙuraishawa kamar yadda muka sani su abu jahal su walid su shaiba su wane ne dukkan manya-manyan nan a lokacin aka kashe su to da jamil bin ma'amar ya ga bala'i sai ya ɗauki takalmi yana gudu takalmi ɗaya a kafan shi ɗaya kuma a kafaɗan shi ya rataye haka yana cin gudu saboda bala'i irin na yaƙi sai ƙuraishawa suka gan shi a ah, haba jamilu ya aka yi ne ya ce ai bala'i na gani aka ce to ina takalminka sai ya duba sai ga a ah, ashe takalmin shi ɗaya yana kafaɗan shi ɗaya kuma yana kafan shi sai ce wallahi saboda ma masifa shi bai ma san takalmin shi ɗaya a ƙafa yake ba ɗaya a hannu sai aka ce a to kai da kake cewa kana da zuciya guda biyu ta ya za a yi ka rinka gudu ba takalmi kama ɗauka cewa takalmin na ƙafanka a lokacin sai allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya yake cewa ma ja'alallahu li rajulin min kalbaini fi jaufe allah ya ce babu wani mutum wanda allah ya sanya masa zuciya guda biyu a cikin ƙirjinsa kowane mutum zuciyar shi guda ɗaya ne saboda sun kasance suna cewa ai in dai alkur'ani gaskiya ne to ai ga jamil nan a jamil ibn ma'amar ya kasance yana ƙalubalantar manzan allah kuma ita kanta ƙuraishawa wato ƙabilar ƙuraishawa ta kasance tana ƙalubalantar manzan allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa su ma suna da wani mutum wanda yake mai ƙwaƙwalwa mai wayo wanda zai iya ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya kuma ya kunyata shi a wurin yakin badar sai ga mai zuciya biyu yana gudu bai ma san takalmin shi guda ɗaya yana kafaɗan shi ba ɗaya kuma yana kafan shi daga lokacin sai shawa suka ce to wannan fa ƙarya yake yi ba zuciya guda biyu yake da shi ba daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani sahabi da ake ce ma Anas ibn Nadur Anas ibn Nadur a sahabi ne babba daga cikin mutanen garin Madina yana daga cikin sahabban da rayuwansu bai yi tsawo ba a cikin addinin musulunci saboda wani abu da ya faru an fita yaƙin badar anas ibn nadur bai samu labari ba saboda haka annabi ya je ya yakin badar 'yan badar sun samu shahada daga wurin allah subhanahu wata'ala kan cewa su 'yan aljanna ne saboda haka duk wani sahabi da bai je yakin badar ba hankalin shi ya tashi kuma shi ne fita na farko kuma shi ne fitan da aka samu nasara gagaruma da ba a taba samun irinta ba saboda haka wannan sahabi cikin sauran sahabbai yana daga cikin waɗanda hankalinsu ya tashi sai yake cewa ya ce ya Allah matuƙar za ka nuna min wani yini wanda za a ƙara fita domin ɗaukaka kalman Allah ya Allah za ka ga abin da zan yi ya Allah na maka alkawari zan fafata za a buga yaƙi da ni ya Allah sai inda ƙarfi na ya ƙare anas ibn nadar ya yi Allah wannan alkawari kawai sai kuma Allah ya kaddara bayan shekara ɗaya da yin yakin badar sai ga yakin uhud ana nan ana nan kawai an fara buga yaƙi Allah ya ba manzon Allah nasara ya sa an kora ƙuraishawa su wajen mutum dubu uku manzan Allah ya samu nasara mai yawa a kan shi kamar yadda Allah ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alkawarin nasara a lokacin sai wasu daga cikin sahabbai suka sakko suka saba umarni da annabi ya musu wanda aka tsara shi akan manufa ta yaƙi da suka sakko daga dutsen uhudu a lokacin khalid ibn walid bai musulunta ba ya zagaya da dawakai da masu da sauransu ya kashe waɗannan sahabbai tsiraru da suka rage akan wannan dutse daga nan aka kewaye manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai aka samu matsala babba ƙura ta tashi aka kakkashe sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har aka yada cewa ma annabi ya rasu da aka yada cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai Anas ibn Nadur ya ɗauki takobin shi ya tashi ya ce ya Allah na maka alkawari tun a baya ya Allah ka ga gudu da 'yan uwana musulmi suke yi saboda sun ga bala'i na yaƙi ya Allah ni ina nesanta kaina da abin da waɗannan ƙwarai suka kasance suna bauta mawa na shirka kuma ya Allah ina neman uzuri ga waɗannan muminai wanda ana yaƙi suna gudu saboda sun ga tashin hankali ya Allah ni zan kutsa sai inda kai da ni haka Anas ibn Nadur ya shiga ya fara kara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dimfari sojoji mayaƙa na ƙwarishawa ya yi ta bugawa suna dukan shi yana dukansu yana wato sara suna saran shi a haka anas ibn nadar ya yi shahada da aka zo bayan yakin uhud manzan allah ya zo yana duba adadin mutane da suka yi shahada yana duba su yana kallon su da aka zo kan anas ibn nadar an kasa gane shi saboda an kirga masu da wato takobi da yanka da sara da ke jikin shi kusan guda tamanin an ɓata mai fuska har ba a iya gane wane ne wannan sai da 'yar uwar shi ta zo ta iya gane shi ta hanyar yatsa shi ta gane cewa wannan dan uwana ne anas saboda gagarumin aiki da wannan zuciya da allah subhanahu wata'ala ya ba wannan sahabi da kuma gaskiya da yake da shi na alkawari da ya cika tsakanin shi da Allah aya ta saukaka cokan daga saman bakwai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila manzon Allah yake cewa lalle daga cikin muminai akwai wasu mazaje daga cikin maza akwai mazaje sadaku ma ahadullah alai sun gazgata ma Allah alkawarin da suka ɗaukan ma Allah faminhum man qada nahbahu daga cikinsu akwai wanda ya rasu irin su Anas kenan ibn Nadir wa minhum man yantazir irin su Anas wato ibn Nadir wanda suka rasu da irin su Mus'ab ibn Umair da irin su Hanzala wanda shi a lokacin ma ya yi sabon aure ya tare kenan da matashi ya fito kafin ya yi wanka irin su hamza ibn abdulmuttalib amman manzan allah sallallahu alaihi wasallama irin su wato abdullahi bin haram baban abdullahi jabir bin abdullah da sauran manya-manyan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka koma zuwa ga allah a wannan yini na yakin uhudu allah subhanahu wa ta'ala yake yabansu su yake cewa lallai a cikin maza akwai mazaje ba kowa ba ne namiji minal mu'minin daga cikin masu wato imani akwai rijal akwai wasu wanda su kuma imanin su daban yake sadaku ma ahadullah alai sun yi alkawari kuma sun cika wannan alkawari kamar irin su baban jabir ibn abdullah wato wanda ake cin abdullahi bin haram abdullahi bin haram shi ma irin anas ibn nadir ne shi ma alkawari ya yi ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan Allah ya haɗa maƙiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da manzan Allah kuma yana raye to zai yi yaƙin da babu abin da zai sa ya juya baya kuma abin da ya faru kenan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwansu a cikin wannan lokaci Allah ya karrama waɗannan sahabbai saboda ya saukar da ayoyi a kansu kuma Allah ya shar'anta kai musu ziyara a inda aka wato birne su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kai musu ziyara kuma muminai har zuwa yau suna kai musu ziyara idan suka zo cikin garin madina ana kai musu ziyara a matsayin mutanen da suka ba da jininsu da rayukansu saboda shi wannan addini ya iso zuwa gare mu waɗannan su ne wanda allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya mai girma a kansu wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a cikin sahabbansa sai jabir yake cewa tun da aka yake cewa a cikin zuciyar shi ya ce tun lokacin da mahaifina ya rasu aka birne shi ya ce abin yana ta damuna saboda yadda aka birne shi a cikin mutane a lokacin babu dukiya babu likkafani sai a haɗa mutum uku mutum kaza sai a sa su a likkafani ɗaya sai a birne su jabir sai ya nemi izini a wurin manzan allah ya ce ni dai ina so in je in buɗe kabarin da aka birna babana in ware mai kabarinsa daban manzan allah sai ya ba shi dama ya ce babu laifi ka je ka yi bayan kusan wata uku ko wata ko kusa da haka jabir ibn abdullah yana zuwa ya buɗe wannan kabari ya duba ya ga mahaifinsa kamar ranar da aka sa shi kamar yau ne aka sa shi a cikin kabarin jinin da ke jikin sama jinin ɗanye ne ƙasa ba ta shanya jinin ba ba ta ci jikin shi ba babu abin da ya canja a cikin jikinsa jabir ya ce kawai kunnen shi wurin kwanciya na ga ya ɗanyi wato wato kamar ka ce kunnen ya ɗanyi wani rauni saboda yanayin kwanciya da aka sashi ya ce shi kadai ne na gani canji a tattare da mahaifina waɗannan su ne bayan Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama su ya sanya ƙasa ma ba ta iya cin wato jikinsu waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ayoyi da ƙur'ani ya sauka a kansu waɗannan su ne mutanen da suka kawo mana wannan addini waɗannan su ne abokai wanda suka yi tarayya suka yawo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau ko abokin mahaifinka ne kasancewa ya cancanci ka girmama shi ballantana aboki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ballantana wanda ya ba da ran shi saboda wannan addini ballantana mazaje waɗanda suka bar iyalansu suka je suka mutu saboda addini ya iso zuwa gare ka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana soyayya ga waɗannan bayan Allah kuma ya sanya mu tare da su a cikin aljanna sai mu kasance wato a cikin kissa ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh